الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله الصلاة وتوتي بأمين تشولو تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا النصف والشي هنا النصف والشي دني na muharram 1438 kalenda ya nigeria na hajjin daidai da tsafoshi na oktoba 2016 kalenda ya miladiya ne mai kato ya baci daga karatun littafin arraddu alar rafi baki ya sheik muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala manga matlabu in kada khilafatil khulafa'i fasali na gagan ya ce in jin ya khalifancin hulafa wujo na kuma na khalifancin sayidina bakar da khalifancin sayidina umar da khalifancin sayidina usmani aqidan shi a jo a gajin da bi khalifancin da wuta ta na khalifancin na majina tun sun gwa majidin go Allah kiyaye da ba a ya shi a jo yawa minha mini ugo da mina aqida ya shi a ajo in karukum sihata khilafati siddiq yaji in karu an ya ladan yaji ta khalifancin sayyidina bakar radiyallahu anhu wa in karu ya talzimu tafsiqa man baya'ahu in karu mun ga Allah bagan zai shiga ji mu baya sayyidina bakar ne ga zamu ci fasiki wa taqada khilafatahu haƙƙan. ya zaci mai yaƙi daga khalifanci ya na bakari gaskiya ne wa kadi ba ya awu sahabatu radiyallahu anhum hatta alul baiti sahabi ya ji mu ba ya ya sayi na bakar hatta tu alul baiti shi ka aliyin radiyallahu anhu ke sayi na ali na saku jadani bin wa kadi ya taƙadaha haƙƙan jumhuru al'umma jimhurin ya luma na bisa a sallan ma'aibi a kai daga khalifancin sayyidina bakari gaskiya wa ce kadu tafsikihi ya zamo yi bi a kai daga sahabin na yi fasiki a yabi na hun baya ji a sayyidina na yi khalifu kaulahu ta'ala wa ne ba na sakon latin ga kuntum khaira ummatin hukujet lin latin ba ya al'umma na bi a khairu na ci latin ya ba yi jinan إذ أي خير في أمة يخالف أصحاب نبي إياه الخير عدنا صحاب كو دا الأمنا صحاب يوجي صحاب يا نبي يا لوما وشي أغالي عليك وشي بانا نعم ويظلمون آل بيته أتشي مغازم يا نبي جزالين أتشي مغوتي بنا كنا بغصب أجل المناصب biya gugu be ya matsayin wuce ko kwambe ciyon wayi uzu na hu bi iza ihim Ama sai da lagunta be guna latuwa ne nan wa ya tafi da jumhuru ha albatila hakan jama'a su abi anabi bai a bi ya nabi a cabe bi ya fi da yin yin dige ne gan gani gaskiya ai subhanaka ga butan nazu ni ta ce tabbata ya ce ci mai gama na wuce ko war ma ne ya taƙa da zane kai bi ake yi ba yana yana halifuce taaballa yana lalle ni ta shi yaushe kuma bana fa ka bi ta fara zane kai ka shi bi nawa de yana ya lalle na wula a lalle yana ya ci banba alkur'anu da sunana wujin in karo mu de ta wili dondo a wani a haɗu da a bi suna fi su hata khilafati siddiq yakin yanzu ta khalifatin sayyidina bakar wani wa bi ijma'i sahabati da ijma'u sahabaji na wa jumhuril ummati da jumhurin al'ummai na alal haqqi ta ce gaskiya na aksara min an tuhsara ga kudo wa ga kudo ga yana banin wa man nasaba jumhur ashabihi sallallahu alaihi wasallam ila al zane ga su sahabi a rabi jiye da haɓa fasikanci ne ko? Mm. wa zulmi da zalunci ne wa ja'ala ijitima a al-batil mun ci wula ga na kana ka na goye ka ta kiyar gama manonan fakadir da rabin biyu sallallahu alaihi wa sallam zanna wa nabi sa kullun mutunci wa uhu kufur mutunci giya ne mabiya baya ne bi kafir shiyo wa ma abiya sani a kaumin ya taƙilu na fi jumhurin nabi sassan alfiska wal isiyan wa tubiyan ki a kuku ko ki a ji lalace ku da na idaki da gaza ilani to a nabi na benin fasi ki yau da ba su kwaji shi a zanga ji tuna ma an na akali na tatu hankali kawai ta dulwa ala anna Allah ta'ala la yastaghfi subati safiyi ko mm. wa nusrati dini illa al-asiyam khalqi wato a ɗan sako al-azaji na ji ga Allah ya sahabi ya nan Muhammadu a ci matu zumana sai dalili ce da kirki shi min ya halittu jo wa naqlul mutawatir yu'ayyidu zalik yana shi ma dai mutawatira ne wa tunna zuma falau kana fiya ulal qawm khairun lama takallamu fi ashabin nabi da shi ya ga yi na kirki a daga da ke sa ga annabi Muhammad ba wa sare dini illa bi khairi gangani da zai shi to a jina ne Muhammad zumana sai ga alheri lakin Allah ashqahum amma to ya kani kalin ga zage da zawanci shanin fa khazalahum ce ce zawanci ba bi takallum fi asari din a ci ga ga yake yanzu ya to a jina ne Muhammad zumana kullum ya sarun lima kulika lahu zandondo arufa yuye na a jihani tububuna fale gan khalifanciyar sayyiduna abubakar waji tabbatarwa yabo na nabi sallallahu alaihi wa sallam ga murru ababakar fali yusalli binna sai na abubakar foro in ji za an ji shi wa da sai ta sallah ya yi sayyiduna sallallahu alaihi wa sallam annabi ga ma na fa'ani malun qat muslim ma na fa'ani malu abi bakr dukiya da wani jini amfani a kun kyan na dukiya sai na bakar jini amfani na annabi sa sallan mace gabe ga ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar ce ci ga annafo mu'mini maga annafo ana ga khalifancin zuwa bore sayyidina abubakar in zagin da cinye da wuce ga zalla bi zan da ba da ani bi cinye ani bi ga no cikin ani ya ga ya cikin suna su ani ga fa'ati ababakar lo bayan sayyiduna abubakar anan bai ta cinye fatin uhu dole ani fati ci fedu anan biga usbutu uhud dikini fatin uhu ne ma alaika nabiyun anan bi ta cinye wa wasu bi kun da su bi ku su bi ga sayyiduna abubakar wa shahida ne da shahidu guba ya bago fala sayyiduna abubakar mun ji falalati canja shi a ji maga khalifanci ya zanna mun ji khalifanci wanja wa ta'ala ga wa'ada Allah alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim ko sai ta zai ji imani ne ya bane jali kawai zan ga ya istikhlaf ta ce kimbon ga ya khalifanci ta ce kimbon ke minu da zai ga kami a nan mini khalifanci shi mai sai na bakar kai umar kai usman mu dabu annabi sallallahu alaihi sallam ga alaikum bi sunnati yagwasun sun ne ni wasun na tilkula fa’in rashidin yadda wasu na alkula fa’in ya bakar umar usman aliyu ko? Mm-hmm. wale ga na shi a jiyar na jin karo na suku wale ga sai sabi ji baya ya sai na abakar ko? Mm-hmm. na ji a ga sai na bakari za daidai nan a ga zai yake a ji baya a wuce na tuga ya za daidai nan ko? Mm-hmm. wale ya daidai nan na na masuku wale ba na sakon lati ya kuntum khaira ummatin uku da jatlin nasu na ba ya ga al'umma na da alkhairi ga ci lati ya zan yi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ga khairun nasu qarni zai da alkhairi gani ne zan yi ne qarni yawi summa allazina yalunahum kaga ce zai yamta na summa allazina yalunahum kaga ce zai ji amitwana eh ewa ga yazulanu tu ya koyar sahabi shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam so wale ga sahabe shi ya ne sa sallan ga da ko shi a jima'i mutunci a ga abi na kuci a ga zalunci ji ko a ga yadda da ajin a ga agitu a ga ma na bigi a ga amana ya zama ni sa sallam bigi wala a cha mu baya ji a zana khalifanci go a otsun go ci la sai na ni wani wale e ga gede nan sai cewa zai yi sabi a nabi sai ce wata bai sabila man ah. na ba ilayya amito ya kwan da je ba ci betu sai ci na ko hmm. sai ce fa in amonu bi misli ma amantum bihi raka bi ta yi ma imani da ne ji mani bi aga je bawo ashe do ne daga da lagwa su mali bawo ya nan mu da su a yuji banan a wuce gi wula wusu don ko hmm. daidai ma wale gan ga yana bai ke yanzu eh, ta khalifa ce sai na bakar wani wube sarari ko liman wasa shi shi waga yani zanen maga sahabiya ne biji bai ne waje nisba da ba zalinci da binakun da fasikanci na ga wale zanen wani da ji. ebona anabi sallallahu alaihi wasallam ga la tashtami ummati ala dalala aluma mi agbe tachiye aluma mi agu aga ni gu be ni tachiye ejiwa ko san ga anabi be ni ma ba ya jan sayyidina abaka anabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin khulafa'ir abakar umar uthman ali ko mm-hmm. annabi sallallahu alaihi wa sallam mu ga zai ga alkhair ga tafi ba ne kalmi yau ga kalmi na annabi le ne ba sabu shi na shi ya jima ne ga ne ba ta ba ce sabu yi na dibi ke da bi shi wa go wa ne bi shi wato sai to ba ne fatan da dibi ayo ne annabi wata ku ga da dibi ko mm. sai to da ne ga alheri dai

sauki na dana ɗaya eh, abuna na biga latar su buwa sahabi ga gisa yi ta kuma lau an faka ahadukum misla uhudin zahaban ma bala ga mudi ahadihim wala na sifa da ya zami ne ban ga ta da ya uku ya uhud mai zinariya ko mm. wa to gasu ya kamu na su adala ta ji taraka da ko ce ce na da zane ga da alheri ne da ya tin sa ya ne ba sabona ni diga man ada sai ci man adali waliya fakad azantu bil harb man ga je adawa de nan vo ya waliya una so ko ga wuya ko za wuci mini wali mu ci ko sai ce musa ga annabi Muhammadu da mu ani magai za idza kira ashabi fa amsiku aga sahibi to ga ji yani sun wa sai na bakar na gaji jira ga annabi yore ne zai ma fil galibi kulli sahibi la ta zan inna allaha ma'ana sai na bakar na gala duki bare ta ji ta ji ji mai annabi sa sallan mole har tu babu na annabi ga ma na fa ni ma lokar duki har da bane na fa ni musu ma na fa ni ma la bakar da sai duki sai na bakar ji na fa na wani ko sai na bakar na fa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bitin ba funi annabi ga duki ba ne sai ga sai na bakar zawi zuwa zuwa sadaka ina sai na bakar zawi zuwa ga yi ji na sai na bakar zawi zuwa ka zai na sai na bakar zawi lela ga ji na sai na bakar zawi zai da sa zai ma ne na ne sai na bakar a annabi da mashi ta ma na fi rajuli min da dakhala janna eh za a dabana da tabiya na sai za na da aljanna kin na dana sai na bakar na sallallahu alaihi wasallam na shi a ji mutunci sai na bakar na annabi sallallahu alaihi wasallam ga zanage ya fiya suna alu ajin babu yana ya da zanage ya fiye ji sadaka ne wa gada ya koya sadaka zanage ya kazo wa gada ya koya kazo ko mm. a ga to zai ga jin da bata na suku anabi ga ayu daga kon dole mi ne kon da jogungu dan anabi ci ga bakaro ma da mi na mu ga shi ai ne ga ya ji mutunci a sai kiyo sai zannu Allah kiyaye mu وعن عن علي رضي الله عنه قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله افتخلف علينا قال إن يعلم, إن يعلم الله فيكم خيرا يولي عليكم خيركم فقال علي رضي الله عنه فعلم الله فينا خيرا فولى علينا خيرنا أبا بكر رضي الله عنه رواه الدارقطني وهذا أقوى حجة ألا من يدعي موالاة علي رضي الله عنه وعن جبير بن مطعم قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال إن لم تجدني فأتي أبا بكر رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا فقال تعودين فقالت يا رسول الله إن أدت فلم أجدك تعرض بالموت فقال إن جئت فلم تجد إن جئت فلم تجديني فأتي أبا بكر فإنه الخليفة بعدي رواه ابن عساكر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول خلفي 12 خليفة أبو بكر لا يلبس إلا قليلا رواه البغوي بسند حسن وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وصحاه ورواه الطبراني عن أبي الدرداء والحاكم عن ابن مسعود وعن حذيفة رضي الله عنهما قال رضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا إني لا أدري ما قدر ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنه وتمسكوا بأهل عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه رواه أحمد وغيره روى عن علي بن علي رضي الله عنه قال قد دخلنا على رسول الله a ya gadai ta yana nabi sallallahu alaihi wasallam wato ce yato yake fakuna yi ga ya rasulullahi ya wato ce yato yake istakhlif alaina wa zan go ci gugu jiki yo gugu ni alifu yayi qala anabi ga in ya alami allah wa fiikum khairan ceci ga ceci in ga ya alkhairi da ta ci go yi walli alaikum khairakum ceci ga zane da alkhairi ga ta ci ne bai lafiya alifa yayi فقال علي رضي الله عنه سيدنا علي فعلم الله فينا خيرا فولى علينا خيرنا أبا بكر رضي الله عنه ko da alkhairi nan so da alkhairi so bai da alkhairi nan su su da alkhairi ya tace abin da alkhairi ya tace kun ci da jalifa ga sayyidina ashi ega na ya ga etinye wasu echo etinye kaza kaza etinye imamato etinye ga ismatu la imo etinye gulugun sai na ali ega ya gaskiya sai na ya ga ganna wa za kuwa hujja na maboka ga hujjo yadda imuwa wala ta ali radiyallahu anhu ta ga ya ali وعن جبير بن مطعم دبا جبير بن مطعم قال أتت امرأة إلى النبي إذا إن جبا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن ترجع إليه النبي تجي فرغون بوجي معنى أنغا دا أنغا يوجي بي فقالت إن جئت ولم أجدك أنا نيغا دم يجبجي مجيلي مجيلي وياسو كأن تقول كوا يا جوا يا جال موت نيغا دي يجي كان من دي يجي ناتي يا جوا جاني دارسو kala ne da in lam tajidi fa'ati ababakar to ga sun ya ba su ina bakar rawahu al-bukhari wa muslim wa ali ibn mas'ud radiyallahu anhu ma qala ja'at imra'atun ila rasulillah wa idha inna jiba ali sallallahu alaihi tas'aluhu shay'an wa ja'a nabi ga yace yanda to fa qala nabi ga ta'udi wa jabaji ko fa qalat ya rasulullah ya tuce yace in uttu wa lam ajidka ga wa suku تعرض بالموت ويجي شارع أجلي فقال نبي إن جئت فلم تجديني وقعد بيوت تسميا فأتي أبا بكر لباس ابن بكر فإنه الخليفة بعد ما خليفة زمنه رواه ابن عساكر وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ونع نبي جم يكون خلفي عشر خليفة زمان بوا واجه خليفة قوة abubakirin layel basu illa kalila sai na bakar lokaci je giga wajin rawawul bagawi bi sanadin hasan wa an zai fata radiyallahu wa an kala kala rasulullah an yi misal a ga yadda dubi lazai ita dubi lazai ne min ba'adi ya san zagu ba ya zuman buwa na umar sai na bakar da umar radiyallahu wa rawawu ahmad wa tirmidhi al imam muhammad wa tirmidhi ga guyo wa sanawu ibn majah ibn majah maga hasanu والحاكم تو الحاكم وصححه ورواه الطبراني عن ابي الدرداء الإمام الطبراني ملوك لك حديث عن ابي الدرداء والحاكم عن ابن مسعود الحاكم ملوك لك ابن مسعود وعن حذيفة رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم ɗiɗɗe gwargwado yana gaji rayuwa kun ta ce buna fakta dobin la zaini min ba da gaji sun zaku ba yanzu man bu abi bakr umar abakar ba umaru wata masa ko bi ahli ammar da mai Amar, sun alikawali ammar wa ma haddasa kuma ibn mas'ud fa saddiqu yana ma ibn mas'ud ya gane ga sayyidina bakar sayyidina ali ali radiyallahu anhu sun ga magan Ka ta kwaɓe da alkhairi ga na gajin alkhairi ga tace ba nun gajin halifa yau kuma sai na bakan laji halifa sai na alima gwagan na do ko mm. a sha nafi na shi a jeji biya wai fiye khilafa ya sai na alibo ne ga dabbo ne ga sai na alibo ce ga ga hawo mm. ko mm. number two, 2 waga bai ga sai na ali ga su ga takiya ofejin amma ga ji sayid na ligan bayan goshi da bana na biya ta ya kayi na ga kiyo ɗaya da kula wani da nan kashi da na ba abun na fe na sakwa jiki na sakwa lamu ya da da na sayid na sayid na ligan na bila la ta la so an la zai bata amma ga zanen sai Ah. Number three, bebe wọn sunkún ṣé àyà kí èjìjì àgán ẹgbẹ́ mẹ́sìn ní ìlàgà etí mẹ́sìn ní ẹgbẹ́ mẹ́sìn ní àlú bọ́n mẹ́sìn ní àlú ọ̀tọ́ ọ̀bá yà jẹ́ mẹ́sìn ní ga umar har sayi umar. aji keku ya karbala uji faruwa a ci sai na na rabi Allah wa nuna mini zai ji hajjali karbala wannan ga umar ibna ibna bi talibi daga umar ne na ali amma shi ya tare wuce fata to umar ne ji na ali ya ebo kibo ebo awu sha'a e da su ne umar wace kuyo mm. Allah kiyaye no mutu inna akwa hujja Allah mai yadda yi muwala ta Ali radiyallahu anhu na gbo ka ga ya hujja ci a ga ne ji ja ga ga ji na Ali ne e bo na ke mi na bi mi sha je ne ga shi a je ji mu mi sha ye ne ga waya ji ma ni bi a ni bi so ga ji ka ci ba ci ga mm. a ci ya shi a je ne ga waya na ga waya je ya ga abakar bi umaru bi usman kuzu musulunci wace ayi kafiri wace na kyato lajito lozun sahabi ne make a ci mai sahabi ne make na zugu a ce ne ga ali fara na abakar bi umaru bi usman ya jide ne wa fi ga jito wa fi ke bula na ekpe lajito lozun ma ki ayi kafiri kan ga aje daga wayewa mai ga hadisi yin zagin na na zai ginga na anabi ce kaga mutum ya wani bayan ziyo wani ba sai na bakar yau ne isharu yau ga kiyo sai na abakar unga shi alifa su mai umbo mm. ko mm. a ne maga irtado billazai ne min bari ya e san zagu bayan zuman ba abakar gangani bai umari ya e bago alifa na sai na abakar da umar uji falala ke ya mm. Allah ya samu dace. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما واهتدوا بعلي عمار وتمسكوا بعلي بن مسعود رواه ابن علي وعنه بعثني بني بعثني بنو المصطلق مصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأله إلى من ندفع صدقاتنا بعدك فقال إلى أبي بكر رواه الحاكم وصحاه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويعبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رواه مسلم وأحمد وهذا الحديث يخرج من يأبى خلافة الصديق عن المؤمنين عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله أن يقدمك ثلاثا فأبى الله إلا تقديم أبي بكر نعم. وفي رواية زيادة ولكني khatamul anbiya'i wa anta khatamul khulafa'i رواه الدار قطني والخطيب وابن عساكر وعن سفينة قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وضع في البناء حجرا وقال لأبي بكر ضع حجرك إلى جنب حجري وقال لعمر ضع حجرك إلى جنب حجر أبي بكر ثم قال هؤلاء الخلفاء بعدي رواه ابن حبان وقال أبو زرع إثناد قوي لا بأس به والحاكم وصحاه والبيهقي روي في تفسير قوله تعالى وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا الإخبار بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قيل يشير إلى خلافة الصديق رضي الله عنه قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الآية لأنه هو الذي جاهد أهل الردة وقوله تعالى كل المخلفين من الأعراب تدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون الآية لأنه هو الذي باشر قتال بني بني حنيفة الذين كانوا من أشد الناس حين ارتدوا من أشد الناس حين ارتدوا وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الآية وقد مكن لأبي بكر وقد مكن الإسلام بأبي بكر وعمر فكان خليفتين حقين لوجود صدق لوجود صدق وعد الله تعالى وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد ثلاثون وفي, وفي, وفي بعض الروايات خلافة رحمة وفي بعضها خلافة النبوة وما صح عن أمره صلى الله عليه وسلم ababakar fi marabi mautihi bi imamatin nasi wa hadha taqdim min akwa min akwa amarati hakikatan من أقوى أمارات حقيقة خلافة خلافة الصديق وبه استدل أجلاء الصحابة كعمر وأبي عبيدة وعلي رضي الله عنهم أجمعين فهذه وما شاكلها تسود فهذه وما شاكلها تسود وجوه الرافضة والفسقة المنكرين خلافة الصديق رضي الله عنه من وعن أنس دقباء نفسه بن مالك رضي الله عنه قال وقال رسول الله تشير تشير عليه صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من اقتدوا بالذين بعدي اقتدوا bai zuman bu abi bakari mai umar abakar mai umar radiyallahu anhu ma wahtadu bi hadi mai lamar tuba wuya ammar wata masaku bi ahli ibn mas'ud mai lamar sun alkawar ibn mas'ud rawahu ibn ali wani inna wala fa laysa inna bakar gani bi umar wuta ce sai ne kenan kul inna khayran nas ba'da muhammadin wa zira wa qidman thumma usman al-arjah wa rabi'uhum khayru al-bariyati ba'dahum ali halif al-khayr bil khayr munjih وعلى إن خير الناس بعد محمد عليه السلام بالعشي وبالبكر abu bakari ne siddiqu lillahi darruhu ala rugmi man ada wa min ba'dihi umar zai da alkhair ga zuma ne mole sai na baka ko zanen za ta na mutan ko zuma zanen ban ji zubo sai zuwa sai sai na umar ya mai tuba wuya ammar ammar bin yasir ko ebe lagwa sun ya. abdullahi ibn mas'ud no ne ke fala sahabi ali bi wani ke wani ga dana ne ga ga sahabi ne jaje masu ma ko yake mina annabi sallallahu alaihi wasallam ga man arada ay yaqra alqur'ana dan ga ga ba alqur'ana gaddan tariyan funfuri ke mina cikin fal yaqra bi qira'ati ibn ummi abd kun ba qira'a do je qira'a ibn ummi abd zidana abdullahi ibn mas'ud ko zane maje ilimi ya gugan taciyar sahabi a nabi shone zaidu ibn sabit ko mm. zane maje ilimi ya halali bi arabu gane biyo salim na bi talib ilimi ya fito da sauran su ma mu'azu ibn jabal wale a nabi sa sallama ba duwa ya abu ran radiyallahu anhu etiyan ofu gwadi sun annabi sa sallan musa ya gogo zane hafizi ko gutace sabi annabi yana abu da rayo alamai shi ofu na zamna juhu Allah kiyaye mu wala tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu to ti Allah ne wode gbe yibo ya zeji imani jina yi nan wa kul khaira qawlin fi sahabati kullihim sai ga kirke ce sahabi annabi jo bayin wala taqta anan ta'ib wa tajrahu ga sai zane yayi aibu na mu ko ga a sai ma wai danti na mu Allah kiyaye mu wa anhu da bubu ya gabe ga ba hasani banil mutalaq ila rasulillah ga banil mutalaq tun ba ni sallallahu alaihi wasallam an as'alau ila man nadfo sadaqati na badaka sadaka ne jiga ya ne ziga ya zuma yawo bore fa qal eh zakka jiga ya ne fa qala ne diga ila abi bakr ibn sayyidina bakr rawahu al-hakim wa sahahu ibn sayyid na tun daga annabi khuz min amwali sadaqatan tutayiru biha wa tuzakkihim wa salli alayhi min salatika zakanun lahu annabi go zakka ne jiga aga ya ne na ga bi ugwa zakana shi aga da ku na anabi jin ni na zan da ci haji hajili da ga ga bi aga ala zaka ya buga ya la sayyidina bakara sayyidina abakar maga sallah bi zaka ya yi guba ya wallahi qatilan na man farraqa baina salati wa zaka mi ga guda zan do ne ga irbe la saka ne sadaka ngani gani be na law mana uni iqalan kanu ya duna li rasulullah sallallahu alaihi wasallam na qataltum alaiha ko kawaye gbon ga sai la ni ga sai Allah ya ngwa ki ngagu sai na baka ya ga gagan wuya da kiyo wuya ji anabi anu ɗan eh, da wuya ga wani kiyo wuya ji khalifa wa ji doshi ciye musulmi Allah kiyaye wale gan da laukiyo sai na bakar ga halifa iburu wa na aisha ta radiyallahu wa na kala da bana na aisha sai tuje da gani biyu Wandoro ma de imani de goya ni muhammadu fe na na aisha wa qala hmm. ci ga qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ga fi maradi alladhi ta fi ba tana annabi dan wuci jahili na sha annabi ajin jahili ani e bo su fi na je ga annabi dan wani sai ce ne ka mai yitu wai nan mai yitu na ga jahili da to ga jahili fa imita fa umul khaliduna waga jahili a dabo nan وما وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون sai bugu annabi a jihajali yani ba tana annabi da kanu jihajali na annabi ya gana na aisha gan udi ili baki wa a akhaki yi baba wa bebe ya giye wayi hatta tuba kitaba ya gomi lalita takada lokacin ka fai ni a kafa ya tamanna mutamannin ne sun da zanwaci ne ya ji guri na bai began wa ji guri ma bai ga mun gaji alifu ma wa yakunu qailun ana aula yabo da a bai ga mun gaji cancanta ga mun wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar sai ta na wato mu'mini da na jali fa juzuma ne bai ne sai na bakar rawahu muslim wa ahmad ko hmm. wa hadal hadith hadithin na yukhriju man ya'ba khilafata siddiq anil mu'minin zane ga khali zane ngole zane ji imani umarci maji yarda bai khalifanci ya sayi na bakar yanar wazan nan wato ta ce mumini jo ba mu yabo ga ya aballa wal mu'minuna illa a na'am wa jira ne ko an ali radiyallahu anhu qala wa qala li rasulullah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga sa'altu allah yuqaddimaka salasan ngau ba bi so ko so kwa za ko sọ̀kọ́ àwọn olóòjè kí ọ lóṣùjò ní ìlàgútọ̀ illa ilá taklima abubakar amma sọ̀kọ́ ànàbò lànà sọ̀kọ́ láti jù lẹ́fẹ̀ẹ́ ìdìnà abubakar sayyidina abubakar matsayin jikin ya da nuna ya tulkata ni majimo bayani da shari'atun al'ajiri khalifancin sayyidina abubakar tuyan umar tuyan usman tuyan ali waji ce waji bayani extensively ya ke lamarin shi Allah ya samu dace wa fi riwayati ziyada walakin ne khatamul anbiya amma mi ga annabi yanzu mu goyi bana annabi ga lanabi ba biya da annabi ne yanzu ba anabi ga wa anil akim ga annabi yanzu mu ko anabi za a sallam ga masali wa masali an biya min qabli ko tun kwacin biya ne ba ne bi ka ne ke tu ce tun zane je a zane ba tu ma tu gumi amma ke lakbani ne anabi ga mi ga yin labbi na lakbani wucin sabago ma kanin muhammadu ba hadin min wala walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin ne ki ce to ci mai anibiya zuma go e buga anibin dole da mu zuma anibwa e buga tulaiha sajah da salimatul kazzab amud kadiyani da sauran zane bata ne claim ya prophet ne ajiki an ajin anibiya zamana zo wa kullu da'wa nubuwa da fadayin wa hawa al'imamu tahawi na lando ni ga kile mu yi annabci zuma ne muhammadu wani etu ne gbede bbp da ya gi nga wala zo yau ko abai da wa an ta khatamul khulafa'i wa magai khalifa yazo go mana min al khulafa rashidina gune wa ga yazo yazo zami shara wa dara kutni wal khatibu wa ibn asakir الدار قتلة الخطيب ابن عساكر وعن سفينة قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسجد فقنا عليه صلى الله عليه وسلم تما صلاتنا وضع في البناء حجرا عليه صلى الله عليه وسلم واتقوا لك العكشي لانقه وقال لي أبي بكر وشاك سيدنا بكر قال ضع حجرك إلى جنب حجري اللانقه ولا بيعطوا لانقه ثم قال لعمر وشيك عمر قال ضع حجرك إلى جنب حجري أبي بكر lálàpẹ́ olóòtú abakar wọ́n lè làwọn tààtà ná àti gàgà ẹ̀dọ̀ ṣáwó lábìtú òjò àti àgámọ́ náà kí èdè tó àdé náà kí ẹ̀sọ́ àdán dẹ̀mẹ̀ níwó ara àyíwá jí gẹ́ni kó káàní máa jẹ́ àrè nínú súnkú àáfẹ́jì dẹ̀mẹ̀ ní fún àìkí abẹ́ àṣà àná jí gẹ́ni bí. tún bá ká àwọn tí gan àwọn láìlú ko lè fa ọba rẹ̀ zàmẹ́jì rẹ̀ khalifa ìzùmọ̀ mú rawahu ibn hibban wa qala abu zur'ata الإمام أبو زرعة الرازي إسناده قوي لا بأس به والحاكم الحاكم أبو عبد الله ما وصحاهم وصحاهم مقصر والبيهقي الإمام البيهقي ruya fi tafsir qawli ta'ala agwa riwaya da yake tafsir masu ko lati ne gagan wa iz asarra an-nabi ila ba'd azwajihi haditha aga nabi gaga su so tilo ba sashi yi nuji be zamdoci agau ya al-ikhbar bi khilafati Abi Bakr wa Umar radiyallahu Anuma labari ya yace khaliface sayyidina Bakar gani be Umari qila yushiru ila khilafati Siddiq radiyallahu anhu qawluhu ta'ala ake lage bebe a ba sa ko lati ne ganin a ne bi da ne waje sha Allah khaliface sayyidina Bakar sa ko lati ne ganin wa man yartadid minkum an dini da ga dini da ke adini lugwanin fayamut wa kafir wuci masu ta ce lidda wuce wani zawacin wasu kafiri fa wula yi ka zawace habi ta ta amalu ya tuna lona biya fi duniya yau wal akira bi fa mi wa wula yi ka ashabun nare hum fiya khalidun sanin shi a da na adama da yagen al'aya ya na uwa allazi ali ridda ibn sayyid na bakar nga zai yi ridda dana sai da ji ma bi musallimatul na ko zai ji ga ya zakanin ko ba ta yi guwa sai na bakar wa kaunu ta'ala wale ali ga mai nasu kuma lau gari daji wala tana giya wa kaunu ta'ala yi ba su kula tana ga kulgan lil mukhallafi na min al zai zai shi zuma min ya balare da yan ba zuma jona sattu da aure ila qaumin mai yaratu abin yelo ba jama'an mai na shi kuli ba a sun shadid mai da tsanani a mabokanin to katilu na hum ya yi aguwa aw yuslimun kuma ga jikin a galo musulunci a ga li annahu allazi ba shara qitala bani hanifa ya bani sayyidina bakar ga gumbanu hanifa allazina kanu mi ashadin nasi hinar taddu ya bani adam ne zai ji tsanani gan a cikin bukar da tashi ba a yi kanga na jiri danan qawluhu ta'ala da ba zakon last night ya masu ga shi nole a ah, shi a shiga na ki wanda ke sayan banu a nifa na je da eh, rifaya re mena hanya daga na suku a ganin biya a biya da jibiyar sai na gari nuna a nifa ni ma na di dauci a zauna ne nole ya gade da yin eh ga shi aji a ga zan doro na je imani bai khalifanci sai na ali number one wace ibe imani ga imamu gogu mm. ba yi masu muwa wace buku obi ɗe sahabi ne kene na nan gaskiya sando ne ga yi sando ne ga ma sai na baka ga alifa mu faru mu ci ne ba za ga wucin wajibi da mazu musulunci ba hu Allah takafiri na shi a warije na to shi yaje jinu mm. wa qawluhu ya ba nu وعد الله الذين آمنوا منكم تشع الكل جهازي أي ما جميل يبونا وعملوا الصالحات عشان ما تكركنا عشان تندمين يا إيمان لا يستخلفنهم في الأرض تشيون على عشان ألف تاتين كمبو كما استخلف الذين من قبل كانوا لا زي بك عنا ألف ألف أنا ولا يمكنن لهم دينهم وما تمكين لا يا دين الذين تضع لهم نجر دانا وقد مكن وقد مكن al'islamu bi abubakar musulunci wade bufe wade kinwo wade kiyo wade kagbo wangi ga alifaci zai na bakar umar da alifaci zai na mori fakana khalifatai ne haƙai ne ba ku babban na shafi alifa ya gaske alifa wangi ni wujo wujudi sirki wa adillahi ta'ala ego alikawar masu kuma jigan na ya taklifan nan kamar taklifan da zina min qablihim wa ma saha min qawlihi bai gana ta zumi ne gana na bisa a salim ga alkhilafatu ba'adi salatu na sana khalifaji zuman bo ya ya gbo wa fi ta ruwati ruwa ruwaji magan khilafatu rahma khalifanci rama wa fi ba'dha sashi magan khilafatu nubuwa khalifanci annabci wa ma saha min amrihi sallallahu alaihi wasallam ko mm. dai na ta yau mun na ni sa sallan ji ababakar yanzu sai na bakar fi mauti yi bi imamatin nasi na nabi ka na nabi wa ma ba ta na nabi jihadi bi jana nabi ji sai na bakar faraguji ba an yi limanci wa za takdim min akwa amara ta ke kaci khilafatu sadiq na dan me ne ke duka gabe ya ce ki bana ya ji ce sai na bakar wani ya wani sahabi ga nabi annabi ya daji ga shi zo ya addini a chata lamarin yin jebo ga shi ga shi zo mu wabi ibtadalla ajillahu sahaba na maga sahaba wuci ko ya aji hujjo ka umar ke umar nan wa abi ubaida ke abi ubaida nan wa ali ke ali radiyallahu anhu majma'in fa hadhihi nana wa ma shakala hayni na biyu ne tusawwidu wujuhar rafida nana waja fiska yara da ilaje ko wal fasaqati yani fasiki ji al munkin na khilafati siddiq eh, khilafati siddiq radiyallahu anhu ne ya ji kare eh, ya khalifanci ya bakar na ya e rike takaniyar eh, sunno be shi e wuji daidai bai rike maza bayan malikiya shafiya hanbaliya hanafiya hmm. ebo na je zaji dabo na je ji jama'atu takribu zai yake ba su takribo na je ga to na bai sha ga laji kiyo a da laji nina ene yi wuzuri ne kiyo malikiya bai shafi'iya bai hambaliya bai hanafiye a jenni wa yabo na bayani usulu ayinni mm. eh daji bai alkur'anu gani eh daji bai sunna gani eh daji bai kula luna bakar umar usman aliyu gani ko eh daji eh dai boye ya albaiti eh dai boye ya sahabi ya nabi eh daji be ko hmm. wato akido benin kiyo hmm. ayiri ni so masailun ijtihadiyya ngaba zikiyo ko masailu ya fiki urwe shi ngaba zikiyo ngaba leo shi boto khilafu ya sunne ide shi e wujirin na eh. wato khilafu wuci ko matsala lanku lanku shi bo mayo aqida shi an ciyo a ga imama nga rukuni ma faru aqida ya alu sunna jo musuku ashhadu an la ilaha illallah ngai rukuni mafari. faru aqida shi an ciyo abakar umaru usman kafira ga ajirida da da yato yi biye imani ta ji sabi na gula mutu na aqida shi ajiwa aqida sunna jo musuku haga sabi ani bi bata la kirkiya ma fa bai dawo ma ja to kuma akida ya sunna jo a ga ga yi so abi ani to kulle su wadiyo akida shi a jo ma ga ga yi so abi ani to kulla da wadiyo akida ya sunna jo a ga alqur'ana gumi inna na nazalna zikra wa inna lahu lahafizun ma da gugo so akida ya shiya jo musu a ga alqur'ani na wuda gugo a ayi je babu har tu babu na muhammad husaini nura tabrasi in kalitafi etiyan alqur'ani je gbonu فصل الخطاب في إثبات تعريف كتاب وهم الأرباب يوزين النور الطبرسي نعم كو القمي الكليني المامقاني البابكاتي كو المفيد fata da ne mini man lankulanku shi ya shi ne da ne benin a ibi ati da kuranu gun amma kuranu shi ba ki alle zabi a daga irin nan shi ya shiga gabo ke fi ta cago sai bukhari muslim wa abu da da tirmidhi ibn majah musnad imam ahmad ibn tabrani al-kabir al-awsat as-saghir lole da la travie maji mujili ta ne pata shaidi da biya ga ni ta fi ne ruwa ji pata sabi ani bi gugu sabi ani mai babu kafira la a karbala dai fa laga kaba a ga zanduwa ne ji shi shiya ne jimini yau ma danu ma lo ne wa tiya shi a je kusa da kuwa kuke ba fondondo nínú bí lásán magari bai she? shi a je tubici fiye na biji na kai a kí dan shi a jagawa gani salo diga jiga a ni salo fiye ni hmm. aqidan shi ajo igidiga alwa lati en ja sisan yi gatiya igidiga alwa lati en ja o be fi asna sisan yi wato aibia aibia kida ja bua bua dino dogula sase wole eh ya make zan ake ba da shokuro amma ke ba da a ga unji sokone ye jibuta ne ga ye jibuta anabi na tso alifu sayyidina abubakar ne ga anabi aya ngole e eh, za shi gashi ya ki da ci ri wuji bi ji ji gari lati fol waji ngu ya nga ji nga mali matal bi sunan haka bil bati wa taktumun al haka wa antum ta'lamun e ne dai da su za ni ga tele jinje ji anu wala boju lugwa wuju do kiyo wuju do je ne dai dai nan kazalika nufasul lil ayati tasbina sabil mujrimin babbe waje zugo shi ya ji da akida ta kiyanci ke ta kiyanci Allah ne ya akida wuce na fa ta fi ajo wururu fili wújẹ na sógun ẹgbọn ní wẹ́ láwọ́ fílí wà wẹ́ tẹ́kíyọ yẹn na ṣìbẹ̀ náà fi àkídà wọ́rẹ̀ tí kàkùnà ajá bukari gáàfẹ́ wà ní òtù tí a bá rí bá rà tàfẹ́ lówó ẹ̀ àmá àdégà di tí mo tẹ̀wà gbogbo yẹn àlùlùbẹ́ ti ya ẹjọ́ ẹgbẹ̀ máa ń lò àmẹ́ kéfì wùrọ̀ ábò bọ́ndẹ̀ gùlúwi àgẹ́ ìmọ̀ àmọ́ àjùbẹ̀ náà dé fẹ́ na náà báyìí a wọ́gbẹ̀ ọgọ̀ ẹgẹ̀jì kí o ẹgẹ̀jì rì ní à ẹgbọ́gọ́ na ibẹ̀ ní o ngóòlé na lánàá ti kí ẹ̀dẹ́gbẹ̀ abrahamic faith and interfaith lánàá ya gẹ̀ kí o musulunci na nasarani adini wuta tana ganga adini wuta tana ɓata musamman ibrahim ga a macoci daga sama ya bugu zando ruji eh ari na to a agwale musulunci inna dina inda Allah alisa dine ba su kunga musulunci yahudi nasara kafirayo lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushriki ko diga na ko zando ne maga wasa ko ya ne muhammadu wuci maji iman da bawa ne muhammadu ya ne wuci ma tsuna ene welo la yasmu bi fi hadhihi al umma tsanura a wasu akwai al'ummar nan yahudi yahudi wala nasrani ko nasara ko wala min min bil ladhi rusultu bi ummati man bayna atun bayna ya illa kana min ashabi nar yusa fa tusa wuce gadi kiyo adani wo diga gani ko musulunci to yahudi to nasara ko to musulmi aji waga aga gama nan eh? amma wacce lawo musulmi a ji bayani ya ga yadda musulunci a قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله wagaya ga ebe go musulunci adini ya ji na wuji dai ya nama wuji dai a daddanin na ga musulunci wo hmm? amma ilo ji ji ga ngole e shi kenan ga ya ga ji musulunci Hmm? lànà ojú fún jíun wọ́n lè ń gẹ́ jíun wọ́n ṣe jíun ẹ̀wọ̀ mí jí lọ wọ́n yìí wọ́n ṣí udu ila sabi da rabbi kabili kimato wal mawzil la zanati wala tujadilu al kitabi illa billati hiya ahsan wa fi ba'd al wayati da ya abu balani ko wafi ba da ruwa sashen ruwa da khilafatu rahma khalifancin ramako wafi ba da khilafatu nubuwa khalifancin annabci wa masu amuru sallallahu sallam a babakar fi mara da mauti ba tana nufi za a sallama da wajen jihadi ne na wajen umarni bi mamakin nasu na sayi na bakar wajen shi zahun gizo ya wada takdim min aqwa amarata fi kat khilafat sidiq dan ya alamu wace ko ne lawa ya tali fanci ya sayyidina abubakar yunus wa bi tadalla ajillahu sahabati ga masahabi wace ko shi hadi dalilin ka umar ke umar na wa bi ubayda ke abi ubayda na wali to ali radiyallahu anhu ajma'in fa zihi nana wa ma shakalaha da na biyu ne tusawwidu wujuhar rawafid الرافضة والعشق الشيعي شجكو والفسقة المنكرين خلافة الصديق رضي الله عنه wani bai fasi yi ne jin kawo ya khalifa je zai na bakar nan wa gashi ce ba di sai ti su ga jo ti falasa na bakar be umar be usmani ko ne ba da be dike on fe tarafi da elanye mu e wa ga awo to e bo ne mo gba we ko hadisi be ti falasa bakar be umar be usmani wani la go we ne sayyidina ali ware hadis ne ya ti falasa sayyidina ali to asan to sai ne ba ta ke fi kutubu ya sunna jo bi a mai ke gbau ko ya ji gane ku so wale gan ba na ga katu ba ne ga da ba na iga de ne ale ba mu lada ba na mai ga cin bici na ale da wadi ga ko bayan mu ta jan ga na ibn ya ga amma da kuma ya ibn mas'ud Mm. shi alkawali amma ruci na amma rujina kashi dai annabi bayani alkawali wanda ta fara luta yi kawai ya ci gafa luta wa gode sannan eh, ya bayan shi mm. ya bakaro mm. na yi fahimta annabi babbaga coci ga coci lawulu shi har yusufu ci yan ya aballa ma ni bi ci ya aballa no bakar na ngayo ni goyi shi of a inda sa'altu labarai su ku an yi kajji maka su kula Allah shi da salasan harin rubuta fa'aballahu su kuma annabu illa ta kade ma abi zaman su kuma magana nan wa alashi ne zai na bakar ebe ma ne da na mutu lawai cikin mutu shi yin sai Ali alibuwa wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu